Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci alherin Grace Abdu ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku zauren BOA shirin da Madina Dauda ke hadawa daga birnin tarayya Abuja sai kuma rayuwar birni na Sara Shehu Ashaka da ke haska fitila kan yadda talakawa ke rayuwa a birane. Amma kafin nan ga halin da duniyar ta wayi gari. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya ko makeri. Rasha ta kai farmaki da makami mai linzami a babban birnin Ukraine da wasu birane a jiya Asabar a daidai lokaci da moscow ta ce dakarunta sun share yankunan birnin maripol kuma wasu tsirarun mayakan ukraine ne suka rage a cikin wata masana'antar sarrafa karfe a birnin kudancin kasar mai tashar jirgin ruwa da aka masa ƙawanya ba a iya tabbatar da ikirarin da rasha ta yi cewa ta mallaki birnin maripol wurin da aka gwamza faɗa mafi muni da kuma bala'in jin kai wurin zai kasance babban birni na farko da ya fada hannun sojojin rasha tun bayan mamayar ranar 24 ga watan fabrairu shugaban ƙasar ukraine volodymyr zelensky ya faɗa a jiya asabar cewa lamarin da ke faruwa a birnin da aka yi wa ƙawanya na ci gaba da zama mai muni kana kiev na tuntubar masu kare birnin kulle yaumi ma'aikatar sojan kasar mali ta ce ta kashe 'yan ta'adda da dama ciki har da wani mayakin jihadin bafaransa ɗan tunisiya a wani farmaki ta sama a tsakiyar kasar ta yankin sahel sojojin sun kai farmaki ta sama sau biyu a ranar alhamis a kan 'yan ta'addan a cikin dajin gangwal mai tazarar kilomita goma daga ƙauyen Mura, a cewar babban hafsan soja a wata sadarwa ga 'yan jarida waɗannan hare-hare sun ba da damar kawar da wasu 'yan ƙungiyar ta'adda ta gsim babbar ƙawancin jihadi a yankin sahel ciki har da samir al-burhan 'yan ta'addan faransa nan ɗan tunisiya ma'aikatar sojan ta ce ta ɗauki wannan mataki ne daidai da bayanai da ta samu akan wata ƙungiyar 'yan ta'adda da ta ce za ta karfafa mayakan kawancin gsim kana ta taimaka musu bayan sun sha kashi a ƙauyen mura. Paparoma Francis ya halarta amma bai jagoranci wani taron bikin Easter a cocin St. Peter's Basilica a daren jiya Asabar ba. Mai yiwuwa saboda ciwon kafa da yake fama da shi wanda ya tilasta masa takaita wasu ayyukansa. babban limamin italiya giovanni battista re ne ya maye gurbin Roma a matsayin babban mai hidimar bikin wanda ya hada da jirin gwano a cikin tsananin duhu da ke tsakiyar babban cocin krista da duniya Roma ya zauna a gaban taron basilika a cikin wata farar babbar kujera ta gefe kuma da alama yana lura fadarsa ta vatican ta ce zai karanta sharhin littafi mai tsarki daga baya a cikin ibadar duk wanda zai jagoranci taron ibadan wanda ya sami halartar mutane 5,500 zai buƙaci dogon tsayuwa a lokacin rera waƙa da karatun bishara da kuma gyare-gyare a kan membari labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc kamfanin dillancin labaran kcna na ƙasar koriya ta arewa ya bayyana a yau lahad cewa shugaban ƙasar kim jong-un ya shaidi gwajin harba wani sabon nau'in makami da nufin bunƙasa makaman nukuliyar ƙasar sabon nau'in makamin yana da matukar ma'ana wajen inganta karfin wutan harba manyan bindigogin atilari masu cin dogon zango da kuma inganta hanyar sarrafa makaman nukuliyar demokaradiyyar mutanen koriya ta arewa in ji kamfanin dallancin labaran na kcn kamfanin dillancin labaran dai bai bayyana lokacin da aka gudanar da jarrabawan ba amma sai bayan kwana guda kafafen yada labaran ƙasar koriya ta arewa suka bayar da rahotanni akan ayyukan da shugaban ya yi gwajin na baya-bayan nan dai na zuwa ne kasa da wata guda bayan da koriya ta arewa ta sake yin gwajin makamai masu linzami a karon farko tun shekarar 2017 a ƙarshe ambaliyar da ta yi barna a gabashin ƙasar afirka ta kudu a jiya asabar kasar ta sake fuskantar karin ruwan sama bayan da guguwa mafi muni a tarihi ta afkawa kasar ta kashe mutane kusan 400 tare da barin wasu dubban basu da matsugunai ruwan ambaliyar ya mamaye wasu sassa na birnin daban da ke gabar tekun kudu maso gabashin kasar a cikin wannan mako inda ta yi kace-kace da hanyoyi tare da lalata asibitoci da share gidaje da kuma tarin mutane da suka makale a ciki jami'an agajin gaggawa a kudu maso gabashin lardin kwazulu natal inda lardin na durban yake a kusa da gabar tekun indiya na cikin shirin kota kwana labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na muryar amurka birnin washington dc yanzu kuma ga Madina da shirinmu na gaba. da shigowa zauren VOA. Muna gabar da tsohon shugaban ma'aikatar man fetur na Kaduna, in injiya Kailani Muhammad yake amsa tambayoyi akan tallafin man fetur da bayanan mahalarta zauren tashi daga tambayoyi da kuma amsoshi da shawarwari. Ku biyo ni. akwai subsidy landing cost da jirgi ya sauka 282 naira ne wannan kenan so yaya hassan liberty na gama da kai sai wai wasu sun ce an sace kuɗi an dawo da su kuɗaɗen da aka ce an sace ni dai na san ba a mai girma a bace allah ji kanshi bai yi sata ba Kudade ne lokacin yana yana eh, suna yaki da Najeriya da Amerika ya ce a daina kai kuɗi Amerika aka sa amma yanzu an ce a bata loot kudaden nan an dawo da su naji eh, Attorney General ya ce kudaden nan an yi rejecting nasu into the budget. Ya yi magana shekarun jiya wancan. So saboda haka duk tambayoyin da aka yi bari let me wind up. Barista question uku da ya yi. Na farko ya ce ya yi alkawali cewa bai san subsidy ba yau yana son ya cire kuɗin mai gaskiya ne za a cire tallafin nan don bai san yadda situation din yake a lokacin ba sai ka shiga gwamnati ya zo ya ga ba kuɗi kuma dole na nemi kuɗi a yi wasu ayyuka da su shi ya sa ya yi wannan amma wayanda za su fi ba shi mai nasara ansa sai advisors na shi wanda suke kusa da shi menene ya sa tsaya tsaya ya ba magana a zo a yi magana bane muna takin juna we need to understand ourselves dukkan mu we are working towards yaya za mu yi a samu sauki a najeriya da mafita maganar da ya yi na refineries kamar wanda ya ce an kore ni ba kora na ba na ci a zuwa yi adalci ne kuma na tsaya kan adalci din inda wani ne zai anshi kuɗin kuma zai zauna ba zai yin ba amma gashi Allah bai banne ba don na man ɗan kasuwa ne kuma dan jarida ne saboda haka maganar gyaran refineries past government an so ma a sai da refineries din nan Allah ya ji kan iraduwa shi ya zo ya ce ba za a sayar ba lokacin Obasanjo ya ce za a sayar da su har ya shirya mutane uku za a sayar ma a kasar nan ya ce iraduwa ya zo Allah ya kawo shi ya ce a'a. Jonathan zai sayar an yake shi mu din nan har zanga-zanga na yi hanyar Kaduna refinery muka ce ba zai yi wa sayar ba. Wari ta ce filin ta da aka gina refinery a zo a cire amma su ba za su ba da fili ba haka haka bar shi gwamnatin nan ta adalci ta ce ita ba za ta sayar ba za ta gyara gyara kowane refinery dinnan za su ɗauki shekara ɗari sun yi operating 40 years in aka gyara equipment din one by one za a samu sauki wa'annan investors sun shigo sabon kamfani na pib eh, masu modular refineries sun yi nasu kaga competition ya shigo dynamics na kasuwa wallahi wani wajen wani ba za a je kamfanin shi ma a sai mai ba wani zai dinga sayowa ko da ya samu dubu ɗari biyu ne zai sayar ya je ya sake dawowa ya je ya sayi wani ba sai ya jira har abun nan ba saboda haka maganar cire tallafi daga karshe yi maganar wasu kamaras a ic mu yi maganar sojoji da navy da abun nan security agencies gubatattu da ma wasu ma'aikatan ma na npc din da custom sai gwamnati ta tashi tsaye an bincika su wane ne wayannan kudaden da ake karawa akan subsidy bayan landing cost daga ƙarshe muna neman gwamnati ta tura bil zuwa national assembly sai ta ce to eh, pib yanzu nnpc eh, shi ya sa hannu yanzu nnpc tana cin gashin kanta kuma an ce independent ce ta je ta yi kasuwanci ta kawo riba riban nan a kawo ma 'yan najeriya aiki da shi shine yanzu tun a ah, august da ya gabata sabon kamfani ne so saboda haka mu ba su wannan dama gwamnati kuma an ta tura bil in an ce ma 1 billion ne fa annum subsidy sai ta sa hannu a nemo kudin a ba da subsidy amma komin komin ki komin so nan gaba ko ba yi shi yanzu ba dole ne determining factor na mai shine international market me zai gyara tattalin arzikin mu industries noma sannan kuma a daina kashe mu daga karshe labarin da muka ji tun 60s aka ce are wannan za a zo a warga zata akwai mutane da yawa wanda muka sa akwai tsofaffin sojoji akwai 'yan siyasa akwai mutane daga waje wanda suke son su warga arewa an ce mu muna da yawa kuma shi shine determinant factor namu na wajen siyasa wanda muke son a zaba shi za a zaba in kuka gani jirage na sauka da jijjika ana kai musu weapons ana kai abinci cikin dajikan arewa me shugabannin arewa suke yi shi yasa na ce na yarda da masari da ya ce kowa ya je kare kanshi ba zai yiwu kana cikin gidanka a zo a taushe ka a yanke ka a yi fyaɗe da matanka a kwashe maka dukiya a tafi da shi haka musulunci ya nuna mana allah ya ce cikin suratul ma'ida ku je ku yi tanadi amma most waɗanda suka yi ritaya da shugabannin su yi felin namu ko mun ki ko mun so sai mun zo mun haɗa ƙarfi da ƙarfe mun kwato mu yanzu 'yan ta'adda a nan faskari da ɗin shiroro wajen gwada zuwa kagara sun sa tuta sun sa tuta a zamfara gashi nan ko ta ina wajen eh, sokoto wajen turji an sa tuta a cikin najeriya mu da muna jin bom bom bom ne bom din da gwamnatin nan ta zo bom ya yi sauki suka yi metamorphosing zuwa bandits da, da, da, da da kidnappers A gode muku mu yi addu'a hajiya maryam muna nan da ke wata rana nan so mafitan shine kawai mu ba gwamnatin nan eh, dama mu ba nnpc dama a fitar da mu cikin kangin da muke na gode kwarai idan eh, zai bayar abinda za a yi in allah ya da daga ok daga a eh, ba komai da akwai hajiya sa'adatu mun manta ta ma ta fita ta sare da damar magana ah, shi ma injiniya ishaq shi ma mun gode na lura ya fasa maganar mun gode dama mun gama da wannan ah, aminu tahir gogo kai dama dan jarida ne ba magana ba eh, ta ba ta kare to idan daga barista mai nasara gogo umar za mu tashi in allah ya yarda domin shi kuma irin ilimi da allah ya bashi don haka zama da shi babban abu ne ka samu kai minti biyar da barista ba ba ka awa daya barista mai nasara eh, eh, jama'a assalamu alaikum wannan matsala matsala ce da ta shafi ƙasa kuma shawara ce muhimmiya wadda in gwamnati ta ɗauka to babu bukata a ƙara kuɗin man fetur babu bukatar duk wani wasan kwaikwayo da ake da sunan kalma eh, eh, tallafi idan muka ɗauki sashe na goma sha hudu da na goma sha shida da na goma sha tara na tsarin mulkin najeriya to akwai hanyoyi da za mu samu mafita guda biyu hanya ta ɗaya ita ce sashi na sha biyu na tsarin mulkin najeriya ya ce duk wata yarjejeniya da shugaban ƙasa ko wani jami'in gwamnati na najeriya zai sanya da wata ƙasa ko wani kamfani ko wata ƙungiya to ba za a iya amfana da wannan yarjejeniya ba har sai idan an ɗauki wannan yarjejeniya an kai ta majalisar dattawa ta ƙasa an samu biyu bisa ukun su sun yi muhawara sun amince da ita to sannan za a iya samun alfanun wannan yarjejeniya din shugaba <laughs> muhammadu buhari ya kashe kusan shekara biyu yana zagayawa kasashen duniya ya sa hannu sosai sosai akan kudade na najeriya da aka sace aka ajiye can wasu tsagwaron kudi ne ruwansu wasu hannayen jari ne wasu kamfanoni wasu kadarori to duka gwamnatin kasashen nan sun amince za a dawo da su a najeriya bayan sun amince za a dawo da su ana tafe ana tafe magana takici takicin yawa dalili ɗaya ne har yanzu ministan shari'a bai tattara waɗannan bayanan yarjejeniyoyi da aka yi ba aka kai majalisar ƙasa ta tarayya mai amfani da alfarmar auren zobe tsakanin 'yan majalisa da ɓangaren shugaban ƙasa su sa hannu don mu mori wannan ba to tun da ba su sa hannu har yanzu ai mori wannan ba akwai buƙatar shugaban ƙasa ya gaggauta matsawa a kai waɗannan yarjejeniyoyin a sa hannu amma kamin a kai a yi gyara ɗaya gyaran da za a yi shine duk waɗannan kuɗin kada su dawo najeriya a matsayin kuɗi domin sun dawo a ji hure hujajji ake sa wasu na sanya tasa zinariya a ƙasa su tara su yi gaba da ita yarjejeniya za a yi da ƙasashen nan ku zo kuɗinmu kaza da yake ƙasar ku ku gina mana matatan man fetur guda kaza a doron najeriya mu gani ku zo kuɗin nan namu da yake ƙasar ku ku amfani da na'urorin zamani a tono mana mai da muke da shi a waje kaza da waje kaza da waje kaza da waje kaza ku zo ku yi amfani da wannan kuɗin namu ku zo muna da ma'adanai 143 a ƙasa mu ne ƙasa ta biyu wadda ta fi kowace ƙasa arzikin da ke ƙasa a duk duniya saboda duk arziki yana tsakanin hamada ne zuwa teku kuma muna da shi muna da ma'adanai daban-daban muna da lu'u muna da zinariya muna da uranium na nuclear ga sunan daban-daban to idan aka yi shi wannan shiri mutanen nan suka zo suka kakkafa mana refinery da sauransu kaga magana a ce za a yi dakon man fetur magana a ce za a je ina magana za a ce za a fitar da danyen man fetur a tace magana duka wannan zai kau za mu samu wannan ya kau kuma bukata a ce za a cire wani tallafi ko za a kara mai ba zai taso ba na biyu kuma shine mu yi amfani da wannan dama mu kafa sauran wurare misali za mu iya amfani da wannan dama a ce kowace jiha ta arewa a yi mata kamfanin takin zamani daya kowace hedikwatar jiha a yi mata hanyar taragon jirgin kasa a amfani da waɗannan kuɗin a zo a bunƙasa mana hasken wutar lantarki a ƙasar nan domin masana'antu su dawo matasa su samu aikin yi da sauransu idan aka yi <laughs> wannan to zai yi kyau sannan na biyu idan gwamnati ba ta so ta sa jari idan gwamnati tana so ne kuɗin nan da za a kawo kawai ta tara kawai a yi harkokin siyasa ko wasu abubuwa da su kamar yadda ake ta safa da marwa kowane wata ana zuwa ana ciwo bashi kuma ba mu gani a ƙasa ba idan abin da ake so a yi kenan da kuɗin mu na waje a je majalisar ƙasa a sa hannu a je a an so kuɗin a taho a yi koma menene amma ɓangaren harkar man fetur da ma'adanan ƙasa mu ne shirya yarjejeniyoyi da ƙasashen duniya su zo kamfanonin su manya-manya su zo a ba lasisi da yarjejeniya cewa ku zo ku binciki mai da muke da shi a bida ku binciki mai da muke da shi tsakanin bauchi da gombe ku haƙo ku kafa masana'anta matatan man fetur idan kun taho kuna da kashi kaza najeriya na da kashi kaza idan an yi wannan mun samu ƙarin kuɗin shiga mun samu ƙarin yawan kuɗin man fetur mun samu kuma ƙarin hanyoyi wanda za mu samu yadda za a ɗauga rayuwar jama'a wannan su ne shawarwari biyu da zan ba gwamnati a matsayin yadda za a inganta lamar. madalla to daga karshe ina son ba da shawara ga shugaba muhammadu buhari na zo nan yau ina kara gwamnati ina kira ga shugaba muhammadu buhari waɗannan ministoci ban ce duka ba tamanin bisa ɗari wanda ya ba ayyuka suka ƙi ya kore su ya kawo mutanensa wanda suka dinga cewa canji ba mu san su ba wa'annan ɗin we don't know them amma wa'anda suka dinga cewa canji 2002 aka zo aka yi ta gwagwarmaya ba inda mu shiga ba kasar nan da mota 2003 2007 2011 ne aka fara amfani da jirgi amma by rose ba inda ba mu bi ba to saboda haka wayanda aka ba md md aka ba su director director aka ba su pastor ba mu san su ba ba su yin aikin shi sa mutane suke kuka to shi kenan ah, in Allah da mun kawo karshen wannan taro na zauren biyoyi kan batun nan na na yiwuwar karin farashin man fetur bayan cire dukkan tallafi ah, mun gode wa dukkan jama'a da suka halarci wannan zaure muna fata allah ya kai mu lafiya wani zauren mu sake dawowa da wani sabon darasi ah, wanda kuma za mu sake tattauna kamar yadda aka saba ina ganin idan akwai wasu abubuwa daga baya ko wasu darussa da mutane ke son a ah, tattauna kansu za su iya sanar da wannan ofishin Allah da za a duba saboda da duka jama'a yake tafiya a wannan ofishi na sashen Hausa na muryar Amurka wanda shine zance ita ce cibiya babbar cibiya ta muryar Amurka da ke nan Najeriya don haka duk wani abu da ake da wasu ra'ayoyi ma yanzu kusa an shiga shekara ce ta musamman a demokuraɗiyar najeriya wato shekarar da take jajiberin watannin zaɓe za a ce to in allah ya da watakila nan gaba kafin dai lokacin zabe za a cikin zaurin biyoyi hajja yana ga ya kamata zamu yi akan abubuwan da suka shafi demokradiyya allah ya nuna mana wannan lokacin ta hajja madina da wadda za ta gode wa dukkan waɗanda suka halarta da kuma ma'aikatan wannan ofishi to jama'a mun gode da kuka zo wannan zauren mun gode da kuka amsa gayyata kuma a kullum bana mantawa nakan ce da bazar ku muke rawa idan baku nan babu wannan cibiya ta muryar amurka saboda haka ina fata a duk lokacin da muka sake gayyatar ku za ku sake zuwa mu zauna mu tattauna abubuwa da suka dame mu a matsayin mu na al'umma a ƙasarmu najeriya domin kuwa kamar yadda muka saba yi a nan idan muka yi muhawara ko kuma muka tattauna akan wani maudu'i ko muka yi mukabala mukan dan kawo shawarwari to a yau ma dai mun yi haka mun kuma kawo shawarwari kamar yadda dr barista mai nasara kogo umar ya karasa mana wannan shiri to a madadin abokan aiki manya-manyan injiniyoyinmu da benjamin ga wanda awali salihu da halima abdurrauf da shamsiya hamza ibrahim sai kuma shi malam nasiru wanda ya riga ya sallama da ku na gode muku a dukan ku na gode mu kowa da ya zo na gode muku duka wallahi don kuna ba mu karfin gwiwa kwarai da gaske idan muka gayyace kunnan kuka zo bayanan da kuke yi yakan mana daɗi kuma in ba ku manta ba ai bayan an sa shi yanzu a dandalin sada zumunta na facebook mukan ɗan kacalcala shi minti sha biyar biyar duk lahadi karfe takwas muna sake maimaitawa insha Allahu saboda haka muna godiya kwarai kwarai da gaske a madadin sashen hausa na muryar amurka da sauran abokan aiki na da ke nan ni madina dauda nake cewa mu kasance lafiya to a gaida madina Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar a kullum za ku iya sauraron mu kai tsaye a tashar VOA Africa a kan mita 200.5. Ana kuma iya samun mu ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryen namu a koda yaushe. Yanzu kuma ga Sale Shehu Ashaka da rayuwar birni. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da saduwa a wannan sabon shiri na rayuwar birni. Shirin da ke haska fitila kan faɗi tashin talakawa da suka bar garuruwan su suka tafi birane don neman ingancin rayuwa. a yau shirin rayuwar birnin ya garzaya ne anguwar asokoro inda muka zo zauren wata mata inda take eh, eh, minibundus fruit wata mata da take sai da lemu da abarba da su kankana amma na tafa na zamani ne wanda in ka siya sai a niƙa maka shi gata nan bari mu zanta da ita ko za ki bani ɗan takaitaccen labari akan kanki salamu alaikum sunana goodness mai goodness fruit juice salad and bar muna kan markaɗe su fruit duk yanda abin da ya kasance fruit muna markaɗe su kuma suna da kyau a jiki ko rashin lafiya ko wanda yana gajiya ya kan sha to kamar ke daga wace gari yar asalin wace jiha ce a najeriya niyar plateau ce eh, jihar plateau eh. a ina jihar plateau niyar lantan ce a ganin cewa kamar tun yaushe kika fara wannan sana'a ta wannan abubuwa na kayan marmari shekara na shida yanzu da wannan business shekaran ki shida yeah. Ah, shin kin yi karatun boko na yi karatun boko e, eh, kamar zuwa wani mataki kika yi na karatun boko na kare a secondary school ne kawai amma na yi karatu a kan fruit sosai kuma na je course na shi na san fruit in and out me yake ci wanda ba kyau wanda ba kyau a hada da wanda kuma yana da kyau a hada ibada amfani a cikin jiki duka na karanta su to kamar me ya baki sha'awa shiga wannan sana'a domin na gan shi yana da kyau kuma yana da kyau a jiki kuma yana da amfani sosai shi shine na shiga business din kuma ba business ku kaɗai ba muna so mu gan lafiyar mutane kuma yadda mutane da yawa suna so su ci ba su san yadda suke yi ba suna zuwa muna koya musu to menene baki sha'awan zuwa garin abuja ki yi wannan kasuwanci da kike yi Mm. kabar can lantan kika taho nan abuja mm. <laughs> zuwa na abuja ba don business din ba na zo ne ina zama abuja amma nan aka koya min aikin shine na zauna nan na yi amma da lokaci za mu kai shi har lantan <laughs> eh, to wasu sai su ga cewa kaman kika duba rayuwar abuja za a ce rayuwa ce mai tsada akwai wahala ah, kamar wasu sai ce me yasa baki zauna a lantan din baki yi wannan sana'a ko kina ga anan ya fiye miki gaskiya a najeriya yanzu gaba kiɗa abubuwan kasuwan ba su da sauki muna da yi ne kawai allah dai zai taimake mu da ba haka ba amma yanzu dai abubuwan da da muna yin shi akan 1000 yanzu ana neman 10000 ne kamun ka yi su da su so ba sauki kuma bayan da muka iya to yanzu kamar a ce jarin ki haka na wannan kasuwanci kamar ya kai nawa kamar wannan jari na duka hada da mashin din ba wai Mm, wani kuɗi mai yawa ba amma na da 3.5 million ne na fara to kamar a rana kina yin kamar cinikin nawa haka to a da kam a rana muka yi kai 70,050 amma yanzu muna da lallaba ne 25-30-40 ya depend yadda muka samu amma mu samu aiki mu fita mu je wuje mu aiki ko mu samu masu zuwa koyon karatu shi muke samu up to 150 to abuja za ki ga wani gari ne mai tsadar rayuwa ah, kamar za ki ga kudin sufuri na mota da kuma eh, haya ah, kamar a wani guri kike zama a abuja na zama a jikwai a anguwar jikwai yes a jikwai first street kuma haya akwai dan sauki wahalar mota ne yanzu daga jikwai da muna shiga naira 100 yanzu muna kashe 500 600 tafiya da dawowa wansu to kamar yanzu kina biyan kuɗin haya kamar kowane wata kamar nawa mm, kowane wata yanzu gaya a shekara da muna biyan 150,000 a angon da yana nan dan daidai masu dan saukin gida 150,000 250 ya depend on the flat Shirin namu kenan na yau sai mun sake saduwa a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shiri da Salaman Abo da ya daidaita sautin shirin. Ni Sale Shehu Ashaka nake cewa mu wuni lafiya. To a gaida Malam Sale. Najeriya yaushe zan je ni Kano yaushe zan je ni babban gida na je ni na gaida babban gida yaushe zan je ni babban gida na je ni na gaida babban gida ban hawa ni jirgin ruwa kuma ban hawa ni jirgin shan fura goro ko mun shayi ban shan fura goro ko mun shayi shayi da wannan kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na yau sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da solomon abu da ya har hada shiri da bada umarni alheri ke muku fata alheri ku lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri.